الحمد لله والصلاة والسلام على رسول wa وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan shiri na addini da rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. in ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi magana akan falala da daraja da albarka da alkhairi da ke kunshe a cikin garin makka wanda muka yi bayani akan mashair guda goma wa man azim sha'airan layi fa hamin min qulub muka ce waɗannan sha'air guda goma na addini a cikin garin makka waɗanda suke da alaƙa da aikin haji akwai ka'aba akwai alhajir al-aswad akwai muqamu ibrahim akwai hijir isma'il akwai zamzam akwai safa, akwai marwa, akwai muna, akwai arfa, akwai muzdalifa, akwai jamra. Waɗannan su ne sha'air guda goma da suke da alaƙa da aikin hajji a cikin garin Makka. To za mu bayani akan kuma darajoji na ainihin wato Madina, dogaro da wato abubuwan da Madina ta ƙunsa na keɓantattun darajoji waɗanda wannan gari na Madina ya wato ainihin keɓanta da su. Waɗannan darajoji suna da yawa, amma za mu tattauna a kan darajojin nan guda goma sha biyar daga cikin darajoji da khususiya na ainihin wato garin Madina. Na farko, alkhasisatul ula wato daraja ta farko, na hal madinatul wahidatu allati hassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sukunaha wal baqa'i biha hatta hululil ajal Madina ce kadai gari kwaya ɗaya a faɗin duniya a musulunce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar ya marmarantar da cewa ya kamata a zauna a cikinta kuma a wanzu a cikinta har zuwa lokacin mutuwa. babu wani gari ko maka ko ina ne a duniya babu wani gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana son ka je cikin garin ka zauna kai ta rayuwa har mutuwa ta same ka a cikin wannan gari sai ainihin wato garin Madina za mu ji dalilan haka da, da, da aka bayar. Alkhisisatu thaniya daraja ta biyu da Madina take da shi, anna hal madinatul wahidatu allati yukafa'u yukafa'ul muslimu idza sabara ala la'awa'iha wa shiddatiha bi shahadatin nabi sallallahu alaihi wasallama aw shafa'atihi yawmal qiyama Madina ita ce gari ƙwaya ɗaya tak wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya yi haƙuri da yanayi da ya samu na jarabawa a garin Madina sawa'un jarabawa ce da ta shafi shi kaɗai ko kuma jarabawa ce ta shafi gari baki ɗaya mutum ya yi haƙuri da jarabawa da ta same shi a madina za mu ji na'ukan jarabawan to har annabi alaihi salatu wassalam ya ce zai zama mai yi masa shaida a gaban Allah ranar alkiyama ko wata ruwayan zai zama mai ceto a gare shi ranar alkiyama sana alkhasisatu Salisa daraja ta uku da madina take da shi anna ta akulul qura madina tace take cinye garuruwa ma'ana duk wani gari a duniya zaka ga an yayin sa an gama ko an gama yayinsa an yayin zuwa ƙasa kaza saboda abin kallo an yayin zuwa ƙasa saboda abin kallo an yayin zuwa ƙasa saboda eh, ƙayatar amma duka ƙasashen da aka yi yayinsu duk yayinsu ya wuce amma har abada ba za a daina yayin madina ba kowane musulmi ko wanda ba musulmi ba dan dai an hana su shiga ne amma burinsu su je su shiga madina amma dan ita madina wanda ba musulmi ba baya shiganta sai musulmi kaɗai duk wanda ka gani a cikin garin madina musulmi ne duk wanda ka gani a Madina ko gani a cikin garin maka musulmi ne ba a barin wanda ba musulmi ba ya shiga rijistar shigar biza shigar cikin Madina sai kana musulmi ka waɗanda ba musulmi ba sai su tafi Jidda ko su tafi riyad ko su tafi Taboka ko sauran garuruwa ko jahohi da suke cikin garin Saudiya amma Makka da Madina an keɓance ta ne kaɗai su ne kaɗai gari a duniya da ba wanda aka ba wa bizar shiga in ba musulmi ba. in kaga wanda ba musulmi ba a garin to watakila wata larura ce ta aiki ta shigar da shi da ya gama aiki zai fita amma ba dai ba ya zauna a gurin ko ya gida ko ya kama hotel ko ya haya ko ya zauna ba babu wanda ya isa a bashi lasisin zama a madina in ba musulmi ba ne to wanda ita ce wato daraja ta uku ta garin madina alhasisatu rabi'a annaha a'azamul bilad barakatan alal itlaq daraja ta hudu da garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina take da shi shi ne albarka wannan gari ne na Madina gari ne mai albarka Allah ya zuba albarka ya saukar da albarka ita kuma dama albarka akwai mutum mai albarka akwai zamani mai albarka akwai guri mai albarka akwai yanayi mai albarka kuma ba wanda yake sawa guri albarka ko ya sawa mutum albarka ko ya sawa zamani albarka ko ya sa wa yanayi albarka in ba Allah subhanahu ta'ala ba shi kaɗai ne yake da ikon zuba albarka ko saukar da albarka ko kawo albarka zuwa ga gurin da Allah yake zuba albarka to ita Madina gari ne da Allah ya zuba mata albarka so in ka shiga Madina kana cikin gari mai albarka sannan kana zamani mai albarka zamunan Madina duka dare ya same ka albarka a cikin albarka kake rana ta same ka a Madina a cikin albarka kake yamma ta same ka a Madina a cikin albarka kake ka kwana a Madina a cin albarka kake to saboda haka gari ne mai albarka shi yasa ya ce annaha a'zamul bilad barakatan alal itlaq ba a ma taɓa yin wani gari a faɗin tarihi gaba ɗaya mai albarka kamar Madina ba har maka bata kai Madina albarka ba sannan na biyar alkhasisatul khamisa annaha asahul bilad alal itlaq ita Madina ita ce garin da yafi ko ina lafiya da zaman lafiya domin annabi alayhi salatu wasalam lokacin da ya shigo Madina ana yawan zazzabi da mashashara sai ya roƙi Allah ya Allah ka ɗauke mashashara ka ɗauke zazzabin Madina ka da shi jihufa wato da aka ɗauke zazzaɓin Madina ka mai da shi jihufa ita kuma jihufa ita nutse a cikin ruwa shi yasa da asali nan muke tsayawa muke ɗaukan miƙati amma yanzu miƙatin mu sai dai mu sauka a Madina ko kuma in mun sauka a Jidda mu tafi wato Rabik amma ainihin wannan gari ruwa ya cinye shi wanda nan ne aka ɗauke damuwa da take cikin garin Madina aka mai da ita wannan guri da aka gari ne mai lafiya ba za ka ji ko cututtuka ba za ka ga suna yawan wato barkewa ko annoba ko wasu abubuwa ka ji sun barke ba wannan baya faruwa a Madina da haka annaha asahhul bilad alal itlaq al khasisatu sadisa daraja ko kususiya ta shida na garin Madina anna ta'una la yadkhulul Madina annoba ba ta shiga Madina ba za ka ga an barke da amai da gudawa ko an barke da wani ciwo a ce ainihin daga madina ya taso ba ko da daga wani gari ya taso to zaka ga in ya shiga madina baya tasiri ko ba zai shiga madina ba ko in ya shiga madina ba zai tasiri akan mutanen madina ba yasa aka ga lokacin da aka yi ta corona din nan duk da an sa doka ko ina amma dai zaka ga ba a samu kamuwa da irin wannan cututtuka a garin madina ba saboda Allah ya tsare wannan gari daga yaɗuwar annoba ko dai annoba ta barke a garin ko kuma ta taso daga wani guri ta doshi garin to Allah ta'ala ya tsara wannan gari daga irin waɗannan abubuwa alkhasisatu sabi'a daraja ta bakwai da gari madina yake da shi annaha tanfi ha wa shiraraha wa tukhrijuhum minha ita madina tana karkabe tana cire tana korar ƙazantatta da ashararai duk wanda asharari ne bai jin daɗin zama a madina za ga ashararai da su tafi wasu jihohi ko su taho maka amma za ka ga yadda ake samun lalatattu su je su zauna a Saudiyya? duk za ka ga da wuya ka ga wani lalatacce ya zauna ko ka zauna a Madina za ka ji garin bai karɓe ka ba don ba gari ba ne da lalatacce yake jin daɗin zama a gurin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a cewa gari Madina ta kakkaɓe ta share ta rairaye ta tankade dukkan waɗanda suke da ƙazanta ko waɗanda suke da asharare su bar garin shi yasa zaka ga cewa asharare ba sa jin daɗin zama a Madina ba sa jin daɗin zama a Madina ba sa jin daɗin rayuwa a Madina ba sa jin walwala a Madina saboda Madina kawai guri ne shi ba ma gurin kasuwanci bane balle ka ce ka zo kasuwanci ba wata mahaɗa bace balle a ce an zo haɗa a kulla kaza kawai duk wanda ka gani a Madina abin da ya kawo shi shine ziyara wanda za mu bayani kuma a kalla duban ziyara din ta masallacin annabi da kuma ta makwantai guda uku da kuma masallatai guda biyu wanda su ne a shari'a ake ziyarta da kuma sauran gurare da ake ziyarta domin tarihi. alkhisatu samina annaha la yadkhuluha Ubul, masihi dajjal daga cikin darajoji na madina daraja ta takwas cewa idan firgicin masihi dajjal bayyana dujal ya zo zai firgita duniya zai razana duniya zai tsorata duniya zai hautsana duniya amma ban da madina wanda suke suke rayu a madina a lokacin za samu saukin wannan an ce idan dujal ya je ma ko da akwai wasu masu ra'ayin dujal a cikin madina to sai dai tsaya bayan gari ya musu usur su fito dujal ya tsaya a bayan gari ne duk wani mai ra'ayi irin na dujal kuma yana zaune a garin madina to da an masa da yayi usur sai kenan duk dujalan sai su fito su haɗu da shi a bayan madina amma shi ba zai iya shiga garin madina ba sai dai ya fito da waɗanda suke ciki ta hanyar yi musu usur na dujal sai su fito su biyo shi tunda ko ina ana samun mutane waɗanda suke ba na Allah ba kamar yadda ai Abdullahi bin Ubay bin Salul ai a Madina aka yi su amma kaga ainihin ba su ji daɗin rayuwarsu ba saboda ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba samu duniya ba samu lahira mai kyau ba sannan alhamis alhasisatu tasi'atu annal ladzi yafdahu almasih ad-dajjal rajulun min ahli madina an ce wanda zai fara kunyata ko ya tona asirin dujal wani mutum ne daga madina ba faɗi sunansa ba amma wani ne daga cikin mutanen madina a lokacin da dujal zai bayyana shi zai fara tona masa asiri idan wato ainihin ya ce ga shi can a bayan gari saboda haka ya kasa shigowa ta nan za a gane ashe dujal ne kowa ya zo ko ta jirgin sama ka zo ko ta jirgin ƙasa ko ta mota ko ta ina ka zo za ka iya shiga madina amma shin ya zo sai kawai taron mala'iku sun kewaye garin ka ko ba kwa ganin mala'iku amma shi yana ganin mala'iku so da nan zai ja birki to wani zai fara ci a to tunda mutumin nan ya zo yayye ya shiga madina ta ki shiguwa to kuma ga irin gayyar da ya kwaso to wannan shine masihid dajjal to wanda zai fara firgita shi ya tona asirinsa ya kunya tashi wani mutum ne daga cikin mutanen madina الخسيسة العاشرة الوعيد لمن أحدث في المدينة حدثا أو أوى محدثا بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين درجة تقوم daga cikin darajojin Madina shine an أنا narkon azaba ga mutumin da ya ƙirƙiri wani wato mummunan abu a cikin garin wato Madina idan mutum ya ƙirƙiri wata bida'a, sabon bida'a ce kaudiya ko fi'iliya ko itikadiya mutum a hadasa ihdasi shi da kirkira abu man ahdatha fi amrina zama laysa fi mutum ya je madina kirkiri bid'a ko ya je madina kirkiri wani laifi ya je ya kafa wata daba ta, ta, ta fatsara ko ta batsa ko ta laifi mutum ya rasa inda zai laifi a duniya sai a madina duk laifin da kai a ko ina bai ishe ka ba sai ka je madina kai laifi da mutumin da ya je farar da wani abu sawa'un farawa ne a cikin ayyukan sabo ko a cikin ayyukan bid'a ko a cikin ayyukan laifi to ko kuma ya tattaro mai laifin ya ci ya bashi mafaka a madina wani yan ana neman sa da jarima ya yi kisan kai ko ya yi ta'addanci ko ya aikata wani mummunan laifi ko wani dan ta'adda ne ka ce ya zo madina ya ɓuya saboda ba a yawan bincike a madina aka ce ya zo madina to wannan mutumin da ya tattaro ko ya kawo ko ya ɗauko mai laifi ya zo ya ɓoye shi a madina to wannan la'ana Allah ta sauka a kansa da ta mala'iku da ta mutane baki ɗaya saboda in ta zama mafakar mujirmai to za ga cewa ko ina daga duniya ana neman mujirmi sai a ce a tafi madina a same shi a can to shi yasa Allah ya la'anci mala'iku suka la'anci mai kirkira a Madina kisisa ta goma sha ɗaya an na halmadinatul wahidatu allati fiha jidani fadilani mu'azzamani fi shari madina ita kaɗai ce a duniya wato wacce take da manyan masallatai guda biyu wanda shari'a ta keɓance wasu darajoji a kansu su ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma masallacin quba wanda duk Allah ya faɗe su alqur'ani a cikin suratul tauba la taqum fi abada da aka yi maganar masjidu dirar sai kuma aka faɗi fi fihi rijalu hibun an yi ta ɗaro lahibul mutahhirina Allah ya magana akan masallacin Quba cewa masallaci ne mai daraja kuma hadisi ya zo a cikin sunan na Ibn Majah duk mutumin da ya alwala daga masaukin sa ya je ya sallah a masallacin Quba zai samu daraja kamar yayi umara kuma annabi alaihi salatu wassalam yakan duk ranar asabar yakan ziyarci wannan masallaci har ma Abdullahi dan Umar an ga shi ma duk asabar yakan tafi a kafa ma yake tafiya shi yasa yanzu aka yi ta hanyar tafiya masu tafiya a kafa daga masallaci a nan salari wajen kilomita takwas ko tara ne mutum zai iya tafiya a ƙasa ya je ya dawo a wannan masallaci dai ka hau babur ko ka hau abin hawa shi ma ba matsala saboda haka mutum ya alwala ko ya daga masaukinsa ya tafi can ya je ya sallah raka biyu a wannan masallaci zai zai samu ladan umara to kaga babu wani gari da yake da masallatai guda biyu da aka ware su da wannan daraja aka kuma keɓance su da wannan matsayi sai waɗannan wato ainihin wato masallatai wato guda biyu da suke a Madina kuma dama masallatai masu daraja ta musamman a duniya ai dukansu masallatai ne wato zaka iya cewa guda guda hudu ko mu ɗauki guda uku al-masjidil haram da al nabawi da masjidil aqsa sai ko masjidil ƙuba. wannan shi masjidul quba shine masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara annabi sallallahu alaihi wasallam ya assasa ba amma su ana la'akari da cewa wannan shine na farko wancan kuma shine na masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai irin su masjidul juma'a da makamantansu wanda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah anan. amma dai an fi keɓance waɗannan da wato ainihin bayani sannan wato daraja ta goma sha biyu annallahu yubdilu man kharaja min madinati raghbatan anha biman huwa khairun minhu duk mutumin da ya ji ya gaji da zaman Madina saboda yana da ilimi ko yana da kuɗi ko yana da sarauta ko yana da mulki ko yana da isa ya ce bari ya bar Madina to sai Allah ya kawo wanda ya fi shi ya zauna a Madina wato Madina ba za a wayi gari a ce ba malami ba ɗan kasuwa ba mai kuɗi ba wani mutum mai daraja duk masu daraja sun watse ba duk abin da kake jin kana da shi in ka bar Madina to sai Allah ya kawo Madina wanda ya fi ka wannan abu haka abin yake a tarihi da mutum zai bi ya ga waɗanda suka bar Madina da kuma waɗanda suka maye gurbin su. da kuma yadda ilimi gaba ɗaya koma madina na kira'o'i sai an je madina na hadisi sai an koma madina na fiƙo sai an koma madina haka aka yi gari in ma ka yi karatu a cikin littattafanka babu hadisin malaman madina to ana ga cewa kai baka birge baka cika babban malami ba isa imamul bukhari ya tashi buɗe littafin sahihul bukhari sai fara da hadisi na amalu bin niyati tarwayan wato mutanen madina to kaga ya nuna mana kenan cewa wato a ah, madina nan ce makaranta matattara mahada ta dukkan anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina al'umma anan ya bada tutoci aka je aka kafa musulunci a faɗin duniya sadaka abu na goma sha uku husulun salas allati yukhruju minha yukhruju Allahu biha al-kuffara wal munafiqina minha idan alkiyama ta kusa dab to za a yi wani girgiza a cikin Madina wannan girgiza ba wai girgiza ce da aka yi ta don wani yayi laifi ba a'a an yi girgizan ne domin a tunkuɗe a fitar da munafukai da kafirai ita girgizar duk mumini ba za ta tsorata shi ba za ka ga ana girgiza amma ko mumini ba shi da ba dan shi ake yi ba dan munafukai ake yi da waɗanda suke kafirai su ne za a girgiza a fitar da su ainihin wato daga Madina wato kullum dai ba a rasa mutumin banza a ko'ina. ina da yadda aka kai ga tsaftace guri da tsarkake shi sai an samu na banza ko ɗan kaɗan ne to waɗannan ɗan kaɗan da suke ragewa waɗanda su basu fita ba suna nan a makale to su ne za a yi waɗannan girgiza guda uku domin a fatattake su ya zama madina ta dawo tasfes space as babu ragowar irin waɗannan a ciki alkhasisatu rabi'a ashara wato daraja ta goma sha hudu alwa'idu liman aza ahlaha bi an yuzibahu Hullahu ta'ala kama yazibu milhu Filma'i ma'i aw rasas fil idan mutum yana cutar mutanen Madina tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbai zuwa tabi'ai zuwa malamai ka ƙulla gaba da ƙiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da matansa ko da ƴaƴansa ko da sahabbansa ko da manyan malamai na ƙur'ani, ko na fiƙo ko na hadisi ko mazauna Madina waɗanda suke wato malamai masu addini ka sa ka kulla gaba da su to Allah ta'ala sai ya narkar da kai kamar yadda gishiri yake narkewa a ruwa ko kuma yadda brass yake narkewa a cikin wuta haka Allah zai narkar da mutum wannan narkewa za ta iya zama nirka ce ta fili ko kuma narkewa ce ta ɗabi'a a ga kawai mutum yana ɗabi'unsa na lalacewa halayensa na lalacewa darajarsa na zubewa ƙimarsa na zubewa ya zawo bai da daraja ko ɗaya ko da yana nan amma ba a jin yana nan ko da akwai shi amma zai zama ba shi da wani tasiri na a zo a gani a cikin jama'a saboda Allah ya narkar da darajarsa ya narkar da ƙimarsa ya tafi da shi ba a jin labarinsa to sannan na goma sha biyar shine isra'un nabi sallallahu alaihi wasallam ila dukhulil madinati inda ru'yati ma'alimi hamin ba'idin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya wato idan annabi alaihi salatu wasalam ya yi tafiya ya dawo to da ya kusa da madina ya zo dab da shiga garin madina sai a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauri ya isa cikin garin madina wato yana da shauki annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi tafiya ya dawo yana da shauki ya maza ya shiga garin madina to ai kaga wannan garin me wannan darajojin kaɗan muka faɗa daga ciki guda goma sha biyar Me wannan darajoji me wannan kima wanda yake ɗauke da wannan al'amari to ai kaga ba abu ne da mutum zai a ce ya yi wasa da shi ba wannan bayanai suna nan a wani littafi mai suna ithaful bariya ma sabata min khasa'isil madinatin nabawiyya wato ba da tsaraba ga al'umma zuwa ga bayani akan abin da ya tabbata game da darajojin wato ainihin a madina mutu ya karanta wannan littafi mai shafi ɗari da wani abu zai samu wannan bayanai wato da na jero da hujjojin kowanne da dalilinsa da kuma shi wanda ya rubuta shi sunansa Profesa Ahmad bin Ali bin Ahmad Alƙarni ko mutumin mazaunin Madina ne kuma har yanzu yana nan da ransa Profesa ne na ilimin hadisi da luka yana cikin wato sanannun malamai da suka yi suke da karatu da kuma bahasi a cikin harkar ilimi daga cikin wato akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito wanda mai lamba ta dubu da ɗari uku da tamanin da ɗaya cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya ati alan nasu zamanu wato wani zamani zai zo wa mutane can gaba kenan da urra na ammihi wa qaribahu mutum zai kira ƴan uwansa da danginsa halumma ila raha an samu wani gari da yafi madina daɗi akwai arziki akwai nutsuwa akwai irin lokacin da aka buɗe sham aka buɗe wasu ƙasashe masu gurin masu daɗin zama ta ɓangaren iska da sauran gurare halumma ila raha sai ya ce wal madinatu khairul lahu, law kanu ya'lamu yana cewa ku zo mu canza gari mu bar madina mu koma wasu garuruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce madina ta fi musu alheri da sun kasance sun sani sai ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da rayuwata take hannunsa la yakhruju minhu ahadur ragabatan anha babu wanda zai tattara kayansa ya fita daga Madina saboda yana kyamar zama a Madina illa akhlafa Allahu fiha khairan minhu sai Allah ya wa Madina da wanda ya fi shi sai ce ala innal madinata kalkiri ita madina kamar zuga zigi ne na makera tukhrijul kabisa tana fidda gurɓatacce ne la taqumu sa'atu hatta tanfil madina madinatu shiraraha hatta tanfiyal madinatu shiraraha alqiyama za ta tafi ba sai madina ta kakkaɓe, ta ciccire a shararanta kama yan filkiru, khabathal hadid kamar yadda zuga zigi yake kakkaɓe wato irin tsatsa da ke jikin ƙarfe yadda yake kakkaɓe tsatsa daga jikin ƙarfe haka nan madina take kakkaɓe wato abin nan ɗinta wani hadisin kuma na sufiyan dan abi zuhair yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu sham za a bude ƙasar sham in an ce sham yanki ne duka yanzu su Palestine din nan su Jordan su Syria su Palestine su Isra'il duk wannan yankin da ana kiransa sham shi sa da aka zo ta tariku Dimashq na ibnu Asakir da ya kawo wajen mujalladi sittin. duk waɗannan guraren suna cikin yankin da ake kira Sham a lokacin kuma lokacin da Sayyidina Umar ya je ya buɗe gurin duka waɗannan yankin suna nan da turawa suka zo ne suka daddatsa suka daddatsa suka samar da ƙasashe daban-daban a wannan yanki amma duka wannan yanki ne ake kiransa Sham to sai ke cewa tuftahu shamu za a buɗe ƙasar Sham fa yakhruju min al-madinati qaumun bi ahlihim yabsun sai wasu mutane su yi ƙaura su bar Madina suna gaggawa da su da iyalansu sun bar Madina sun fita daga Madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaman Madina sai fi musu alheri da sun kasance sun sani yace thumma tuftahul yamanu ana nan sai Allah ya kawo nasara a bude kasar Yaman fa yakhruju min al madinati qauman bi ahlihim yasbusun sai wasu mutane su kaurace su balaguro su ban Madina su kwashi iyalansu suna gaggawa suna fita sai ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun da sun san abin da ke cikin madina na alheri to da sun zauna a madina yafi musu alheri suma tuftahul iraqu sannan za a samu nasara abu buɗe ƙasar iraq fa yakhruju min al madinati qawmun bi ahlihim yabsun sai wasu mutane su fice daga madina tare da iyalansu suna sauri suna gaggawa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun A cikin wannan hadisi akwai darussa guda uku. Darasi na farko shine mu'jiza ta ba da labarin abu kafin ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa musulmi bishara da buɗe wasu manyan birane na duniya guda uku, Sham da Yaman da Iraq. Wannan yanzu duk waɗannan ƙasashe ne na musulmi masu ƙarfi. Musulunci yana da ƙarfi, malanta tana da ƙarfi, addini yana da ƙarfi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake lissafa waɗannan ƙasashe ba musulunci a gurin. Amma yanzu kuma waɗannan da Sham da Yaman da da ita iraki suna cikin wato ƙasashe manya na musulmi in kana lissafa ƙasashen musulmi baka sa ukun nan ba ma to baka zo baka baka bayani yadda ya kamata ba to amma in aka buɗe su mutane kowa yana son canjin guri mutum ya ji cewa to yana cikin sahara ga zafi ga kaza ga kaza kuma hanyar arziki ga kaza ga ga nisa to sai mutane su dinga ƙauracewa suna koma waɗannan yanki su zauna to amma malamai suka ce waɗanda suka ƙaurace domin su kai ilimi gurin su je su buɗe makarantun Alƙur'ani a gurin su je su yaɗa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin waɗannan ba da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba domin su waɗannan annabi ya ce balligo anni walau aya ya ce a tashi a kai sa ko da aya ce da balligi shahidu min kumul ga'iba ya ce wanda duk baya nan ka ɗau wannan sako ka kai masa to irin sabon da suka shigo Afirka da wanda suka tafi Asia da wanda suka yi yankin India da wanda suka yi China da wanda suka yi yankin Sham da wanda suka yi Iraqin da wanda suka yi Yemen da nufin su je su yada ilimi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan kafa tuta ya ɗauki sahabi ya san a Madinan ne ya bashi tuta ya ce ya tafi ya je yada addinin musulunci a yankin kamar yadda ya tura Sayyidina Ali zuwa kasar Yemen kamar yadda ya tura Mu'azu dan Jabal kamar yadda ya tura Abu Musa al-Ash'ari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tutoci ya tura sahabbai su je su yada wato addinin musulunci to waɗannan ba da su ake ba a'a wanda kawai shi dama zaman madinan bai dame shi ba makarantar da ake zuwa ɗau ilimi a koyi ƙur'ani a koyi hadisi a koyi fiqhu shi ba wannan ne a gabansa ba kawai dama zama yake na jin daɗi to ya samu inda ya fi nan daɗi saboda haka shi shi ake magana da shi cewa lalle ya zauna a Madina in ko ya fita ya ban Madina to Allah zai musanya wa Madina wanda ya fi shi kuma Madina ta fi masa alheri da ya sani haka na akwai hadisi na Abdullahi dan Umar da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha wanda ya samu iko ya mutu a Madina to ya je ya mutu a Madina fa inni ashfa'u liman yamutu biha domin ni zan zama mai ceto ga wanda ya mutu a Madina ba tsabar mutuwa a Madina kawai ake nufi a mutuwa tare da imani Dama Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mutu a Madina annabi sallallahu alaihi ya yi yunkurin ya cece shi amma Allah ya dakata yace yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama yawa Abdullah bin Ubay bin Salul sallah saboda yana kin Allah innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafircewa Allah da manzansa wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai da haka Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa sallah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa istighfari istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan ya gafira Allahu lahu yadda za ku gane illan munafunci ga su a Madinan ga su a zamanin annabi gashi sun ga annabi amma ba su yi imani da shi ba sun raba kafa la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wai za laqul lazina amanu qalu amanna wai za khalu ila shayatin qalu inna ma'akum saboda haka ga su mutu a Madinan amma kuma su ba su shiga cikin wannan fa'ida ba ba su shiga cikin wannan falala ba da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha to wannan yana nufin masu imani waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa su ne mutuwa a Madina za ta amfani su yasa sai na Umar yake addu'a yana cewa ya Allah ka azurta ni yake cewa Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika ah, sayyidina Umar yana yin addu'a yake cewa ya Allah ina roƙonka ka azurta ni a ƙarshen rayuwata ya zama shahada ne abin da ake kira shahada shine wasu hanyoyi da shari'a ta lissafa guda ashirin da biyu a ce mutum ta nan ya mutu shi ake kira shahada shahada bai haɗa kawai sai an je wani ya zo ya kashe kashi ne kawai shahada ba a'a wanda ya mutu ta hanyar gobara shahada ne wanda ya fada wanda ya mutu a ruwa ba ya je kashe kansa a ruwa ba ya mutu sabo in ambaliyar ruwa da wanda gobara ta kone shi da matar da ta rasu wajen haihuwa da wanda ya mutu wajen yada ilimi da wanda ya mutu wajen kare iyalansa ko kare dukiyarsa wani ya kawo maka farmaki zai taba ma iyalai ko zai taɓa ma dukiya ko zai taɓa ma mutunci ka kare kanka ya kashe ka duk wannan shahada ce duk yana nan a cikin waɗanda suka yi shahada to ayi ce Allah ka azurta ni da yin shahada a cikin tafarkin ka, sannan ka sanya mutuwa ta ta zamo a garin manzo Allah kuma Allah ya amsa masa domin sayyidina Umar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shahada yana ba da sallah asuba wani mutum da ake ganin ba ma guje ne daga kasar wato yankin farisa shi ne ya zo aka haɗa baki da shi aka ba shi wuƙa mai baki biyu ya caka sai na umar sau shida ko sau bakwai a cikin jikinsa da ƙirjinsa wanda sakamakon haka ya yi shahada to wannan ato Allah ya amsa addu'an nan ta wato ainihin na Umar da Allah ya karɓi ransa a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga muka tattara waɗannan bayanai duka za mu ga cewa ashe wato ba ƙaramin alheri ba ne ga waɗanda Allah ya azurta su suka je maka suka yi aikin haji ko suka yi umara suka je madina suka yi ziyara a kullum ƙaramin littafi da shek uh, Abdul Abbad ya rubuta mai suna Fadlul Madina a ciki ya faɗi abubuwa da yawa na Madina amma sai ya ce in ka je Madina guraren da shari'a ta amince maka ka ziyarta guda biyar ne biyu masallatai ne uku makwantai ne makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar ka je kai musu sallama kawa annabi sallama kawa Abubakar sallama kawa Umar sallama ka je baqi'a kai wa waɗanda suke kwance a gurin nan kai musu sallama kai musu addu'a ka je Uhud sahabban nan saba'in ka je kai musu addu'a kai musu sallama waɗannan su ne makwantai guda uku wanda shek ya kawo cewa waɗannan an shar'anta ziyartar su a cikin garin Madina sannan akwai masallatai guda biyu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin wato kuba Ita waɗannan guda biyar ɗin su ne ake da nassi ake da dalili ake da aikin magabata a akan ziyartarsu. Sauran gurare kuwa da ake ziyarta to na tarihi ne kamar masallaci bakwai ko kuma masallacin Iblataini ko kuma uh, inda rijiyar Sayyidina Usman ko kaza ko duk waɗannan da ake ziyarta ana ziyartar su ne kawai don tarihi in ka gan mu a gurin ma to tarihi muka je mu baku na gurin ba wai an je ne don wani lada na musamman da aka tanada ga wanda ya je rijiyar usman ko ya sa ruwan rijiyar usman ba wannan baya cikin ziyarta ta shari'a amma saboda tarihi da in ka je dai kana son ka ga wasu abubuwa na tarihi to waɗannan imamun nawa yake cewa ma banda an gine-gine a madina yake cewa a cikin littafinsa na khasa'is na madina cewa akwai ma'alin wato gurare na tarihi sun fi dubu a cikin madina a nan akai kaza a nan akai kaza a nan akai kaza a nan akai kaza yace da duk da alama zamani ne ya ta tafiya ana ciccire su ana gine-gine ana gidaje amma da duk za a iya nuna maka in ka shiga madina a ce maka a nan aya kaza ta sauka da ka ji an yi kaza din nan wa minhum kaza to a nan ne wannan ita ce gonar da aka kaza a ciki wannan shine gurin da aka kaza saboda duk zirga-zirgar a nan ne cikin madina ne shekara goma nan da annabi sallallahu alaihi wasallam kusan alqur'ani duk inda ya sauka da hukunce-hukunce duk zaka ga mafi yawa a cikin garin Madina ne ko a kusa da Madina. Saboda haka duk abin da ya faru a Madina nan nan ce unguwar Banu Quraiza, nan ne Banu a nan ne Banu Nadir. A wannan hanya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za shi kaza. Wannan shine la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraiza to wannan hanya ce. Da duk an sa alamomi. Amma daga baya saboda zamani da kuma abubuwa suna ci canzawa duk aka zo za a yi gine-gine za a yi titina. za a yi gadoji za a yi hotel hotel masaukai kaga duk aka cicira waɗannan wato alamomi amma da duk can baya zamanin can baya akwai su wasu daga ciki sai aka bar kawai waɗanda suke masu mahimmanci ko masu nasi ko masu dalili ko waɗanda suke da hujja idan mutum ya je su ya yi ibada ko kuma zai samu lada akan ya bi abin da shari'a ta koyar to kun ga wannan yana cikin abubuwan da ake samu a wannan gari mai daraja to haka nan ta bangaren haƙuri da eh, da tsanance tsanance Madina da jaraba da mutum zai samu a can wannan dama ko ina kake Allah ba zai wanke da a ce wanda ya shiga Madina ciwo ko wanda ya shiga Madina baya talauci ko wanda ya shiga Madina baya samu kowace jaraba ai da kowa tashi zai koma can to amma sai ya zama wato in ka shiga guri mai daraja sai ka fara samun jaraba sai ka ji bakka ko yin yaƙi daidai da kai domin Allah ya fara gwada kai ga da gaske kake to in kaɗan yi haƙuri kamar da lokacin da Bilal farkon shiga su Madina suka ji wani irin yanayi na Madina bai karɓe su ba har suka yi ta ƙoƙarin su ban Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi haƙuri sai ce la yasbiru ala la'awaiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawmal qiyamati babu wanda zai haƙuri bisa jaraba da ya gamu da ita a Madina ta zazzabi ko ta mashashara ko ta wani nau'i na na jaraba da Allah zai masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai shaida a gare shi ko kuma mai ceto a gare shi ranar alkiyama wannan yasa sahabbai suka yi haƙuri suka zauna la yasbiru ala la'awa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamati aw shahida haka na arwaya muslim yake cewa ba wanda zai gamu da wani nau'i na jarabawa a madina eh, sannan yayi haƙuri sai ya na kasance mai ceto a gare shi ko mai bada shaida akan sa ranar alƙiyama. ko ba dai sai ce almadinatu khairul lahum laukanu ya alamuna ya ce wato madina ta fi musu alheri da sun kasance sun sani wannan kadai ya isa kawai a ce maka almadinatu khairul lahum domin khairiya dinnan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ne kadai ya san abin da aka kunsa a cikin kalmar khairiya din kuma annabi sallallahu ya ce maka ka zauna a nan ya fi maka alheri kai ka san ainihin wato ai ya kamata in dai ba wata larura ba kuma yanzu saboda on visa muke zuwa kaga tunda on visa kake zuwa kaga an baka dama kai kwana 90 ka fita ko kai kwana talatin ka fita ko kai sati biyu ka fita saboda yanzu in aka ce kowa ƙasa ba tsari kowa ya je ya zauna to sai kaga an zo an kasa bin ka'ida shi yasa ka ga kai kanka in ka je din a mafi tsawon lokaci da za a baka na karamar biza shine a baka kwana casa'in haka a kwana casa'in da abin da ka yi na alheri ya ishe ka in ka yi kwana hamsin da tara sai ka tafi ka je ka jaddada kuma abin mamaki na gamu da wani dattijo shi yana da ‘ya'ya ne masu arziki shi kuma ba abin da yake so irin ya ta zuwa madina shi kuma ya ɗauko wani tsari da yake ganin shi wannan tsarin ya fiye masa shi ne ya tafi madina ya je in ya je sai ya umara sai ya je zamansa a madina sai ya yi kwana hamsin da tara sai ya fito ya dawo gida in ya dawo gida ya zo kwana uku shi ya sake neman biza ya sake koma ya sake kwana sai da kwana casa'in ake ba mutum a cikin biza din sai ya sake zuwa ya kwana ah, hamsin da tara zuwa sittin sai kuma ya dawo ya zo ya wata ɗaya a gida sai ya koma wato kwana casa'in ɗin yana raba su ya yi sittin a can ya yi talatin a nan to kuma sannan akwai hadisi shi ma da ya zo yake cewa innahu ati alan nasu zamanin wani zamani zai zo wa mutane wanda shi ma mutane za su dinga barin madina saboda wasu dalilai amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna wato wannan da yana muna ƙara jaddada wannan ne domin mu ƙara jin wato daɗin wannan gari da kuma alherin da Allah ta'ala ya ƙunsa a cikinsa na alheri da kuma wato jin daɗi kenan alhazai waɗanda ake fara sauke su a madina ko waɗanda bayan sun gama aikin haji suke zuwa madina dama ai ba za ma ka je aikin haji ka dawo a cikin a cikin paket ɗinka akwai madina duk wanda ya tafi aikin haji ko ya tafi umara a cikin paket ɗinsa akwai madina za a yanke maka ga iya kwanakin da za ka yi a madina ga kuma iya kwanakin da za ka yi a maka tunda maka nan ne za a yi aikin hajji a nan ake umara duk hukunce hukuncen umara kaf a maka suke duk hukunce hukuncen eh, aikin hajji a maka suke wuraren da muka lissafa a halkan mu guda goma sha'airin da suke da alaka da aikin hajji da ka'aba da maqamu ibrahim da hijir isma'il da kuma alhajar al-aswadi da alhatim da zamzam da safa da marwa da mina da arfa da muzdalifa da jamra duka waɗannan gurare guda goma da muka lissafa duka a maka suke kuma su suke da alaƙa da wato aikin haji da umara da haka duk abin da za yi na aikin haji yana cikin garin maka da abin da za yi na aikin wato umara yana cikin garin maka da ɗawafi a maka ake sa'ayi a maka ake yi ita ce ake shiganta da ihrami ita madina ba a shiga da ihrami kaga maka shine sai ka je miƙati amma madina ba za ka je miƙati za ka shiga madina ka canza sai dai ka sa kaya masu kyau saboda girmama garin ka shiga da abin nan amma dai ba a cewa za a shiga yadda ake shiga maka da ihrami ake shiga maka da wanka da talbiya da ba za a sa kaza ba ba za a sa kaza ba a ciccira kaza a ciccira kaza duk waɗannan dokoki na ɗaukar ihrami duk dokokin shiga garin maka ne domin ana ake umara dokokin shiga madina ne domin ana ake yin aikin haji saboda haka shi yasa bayan mutum ya gama wannan kuma ko kafin nan Za ka iya sa ziyarar Madina kafin haji kuma za ka iya sa ta bayan haji kuma za ka iya komawa bayan kayi haji ka koma kuma kai kamar wani hadisi da Bukhari da musulun suka rawaito daga Sa'id bin Yasar yake cewa ya ji Abu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu bi qaryatin ta'kulul qura an umarce ni na koma wani gari wannan garin yana cinye garuruwa na yathriba suna kiranta yathribu wa madinatu annabi zai ce na canza mata suna daga yathriba ta koma madina Tamfin nas kama yan filkiru khabathal tana koran mutane marasa gaskiya kamar yadda zugazigi yake cire tsatsa daga jikin karfe. to me ake nufi da ta'akulul qura malamai sun yi maganganu guda hudu dangane ga ma'anar umirtu bi qaryatin ta'akulul qura magana ta farko shine anna taftahul mudina cewa daga madina ne za a bada tutocin da za a je a buɗe duniya wannan kam ya faru tabbas domin daga madina ne annabi alaihi salatu wasalam ya tayar da bataliya kala kala aka je aka bude iraki aka bude sham aka bude afirka aka bude duk kasashen da aka bude aka bude misira daga nan ne aka bude kairawan har aka shigo mana nan ta nan aka je aka bude yankin sham daga sham ne aka tsallaka aka can aka je aka bude wato yankin abin da ya shafi farisa daga nan ne aka samu kofa aka shiga haccan har rasha har waɗannan kasashen duka ta nan aka bude sannan aka bude bangaren asiya duka dai gurare aka bubuɗe su to kaga kenan shine ma'anan ta kudin qura ma'ana ita ce take cinye garuruwa ma'ana daga nan ne ake bada tutocin da ake zuwa ake buɗe garuruwa ake mai da su ƙarƙashin um, musulunci na biyu kuma suka ce an annal qura tafurugu min ahaliha wato alƙarya takan fita ko kuma takan zama ta karkadu daga ma'abotanta ma'ana ma'abotan kowane gari za a wayi gari gari saboda tsawon lokaci da daɗewa garin ya riga ya canza mutanen garin sun kakkaɓe sun bar gurin ko sun yi hijira ko sun ƙaurace ko babu su amma madina ba za ka tarar da wannan ba madina za ka je ka tarar da gida da iyali da family sun shekara dubu a gurin wani zai ce maka tun kakan kakanmu suna nan da tarihi da unguwarsu da mazauninsu suna nan amma yanzu misali in ba a yi irin gidajen sarauta ko wani guri ba da wuya ka samu gidan da za a ce wannan gidan ya shekara dubu har yanzu kuma familin shekara dubin suna nan har yanzu suna nan mafiya da ka koma shekara ɗari biyu uku sai ga tarihi ya tsaya amma an samu mai daɗewa ne yake kaiwa na amma ba irin gidajen sarauta da dama akan mulki aka tawo a jere wannan dole a rike tarihi shi ma kuma sai ka ga in aka ɗan yi nisa sai ka abin kawai kama kama ake ta yi a ta sa suna mutane da shekarun da suka fara mulki da shekarun da suka gama amma an kace ina masadir ta yana aka samu cewa wannan shekarun da wannan rubutun da sunan da yadda ya fara mulkin ya kare ƙarshe za ka tara kawai duk kunne ya girma kaka ne to wannan yana da cikin ma'anan da aka baya cewa wato a madina tana kakkaɓe garuruwa saboda wajabcin yin hijira zuwa ga madina a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke zaune a madina to dole ne kowa tashi je gurinsa domin nan ne zaka je ka koyi addini shi yasa madina ta haɗa ƙabilu daban-daban ta haɗa mutane daban-daban ta haɗa jinsi daban-daban ta haɗa yanayi daban-daban domin kowa so yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa so yake ya zo ya ji mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowa so yake ya ji alkur'ani ya ji koyawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko babban makarantar da aka bude ta jami'ar wanda yafi kowa iya koyawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa iya koyo shine sahabbai darasin da yafi kowanne tasiri shine alkur'ani sannan makarantar da fi kowace daraja ita ce Madina da aka Madina ce makarantar sahabbai ne ɗaliban manzo Allah ne malamin darasin shine alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka karatu ya ƙare a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je wajen manzo Allah to an je karshen karatu nan ne karshen karatu babu wani malami a duniya da yafi manzo Allah iya koyarwa da iya karatu da sanin yadda za a koyar da mutum shi yasa shi koyarwarsa yayi shiru ma koyarwa ce in yi magana koyarwa ce in yi aiki koyarwa ce babu wani malami da za a ce in yi muku shiru ba darasi yake ba ku in yayi magana darasi yake ba ku in kuma ya in kun yi yayi shiru ma shi ma darasi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam in yi shiru kuka yi magana yi shiru to an koyi darasi sai a je a yi ta yaɗawa. an ce me hujja ka ce na yi a gaban manzo Allah bai ce in daina ba to ya zama ilimi kawai ka yi a gaban manzo Allah ya maka shiru to ka samu karatu a sunna a taƙaririya a manzo Allah ya ce in yi ko ban tsaya na ga yayi ba kawai ya ce in yi shikenan zan je in yi ko kuma a kawai na hango shi yana yi shikenan shi yasa ruwaya sahabbai sami'tu da ra'aitu ne karatun su sami'tu ne da ra'aitu sami'tu rasulullah ra'aitu rasulullah na ji manzon Allah na ga manzon Allah shikenan haka manzo Allah shine darasin da zaman sa da tafiyarsa shi yasa darasin ba da rana ake ko da safe ko da yamma a darasi ne na awa 24 duk abin da aka ga manzo Allah yayi to karatu ne ba abu ne da za a kulle shi da yamma a ce to shikenan sai an shiga aji an yi karatu karfe kaza a tashi karfe kaza a'a shi kullun a cikin karatu ake in ya shiga gida karatu ne in ya fito karatu ne in ya yi magana karatu ne in ya yi shiru magana eh, karatu ne in an yi a gaban sa bai hana ba shi ma karatu ne shi sa aka samu hanyar koyo din da yawa nan da nan ilimi ya game duniya ya zama kaza kaza dangane ga albarka kuma da Allah ya kwarara wa Madina hannunkin baninkin ma har ta ninka ta maka shi ma hadisi ne ai Bukhari da Muslim suka rawaito Bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 1885 Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 1369 hadisi da yake ta Allahumma ja'al bil madinati ifai ma ja'alta bi makkata min albarakati ya Allah ana roƙonka ka sanya wa Madina ninki biyu na albarka da ka sanya wa maka idan akwai abu a maka mai albarka to Allah ka ninka wannan albarka ta zama ninki biyu a Madina to kaga wannan ai karara wannan hadisi yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah ya ninka albarka ninki biyu a cikin irin albarka da yake aikata a maka, to a ninka irin ta guda biyu a Madina haka akwai hadisin Abdullahi bin Zaid bin Asim shi ma wani hadisi ne wato wanda imam Musulun ya rawaito shi yana cewa inna ibrahim harrama makkata wa da ali ahliha yace hakika, sayyidina annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya wato mayar da maka ta zama harami shi ne ma'anar harama makkata ya addu'a akan kan maka ta zama harami wadda ali ahaliha kuma ya yi wa mutanen maka addu'a wa inni haramtul madinata kama harrama ibrahim makkata ni ma na mayar da madina ta koma harami kamar yadda annabi ibrahim ya mayar da maka ta zamo harami wa inni da autu fi sa'iha na yi addu'a akan kwanan da ake awo da shi a madina wa muddiha da mudin da ake awo da shi a madina bi mislayi da abihi ibrahim da ahli makkata da ninki biyu na abin da annabi Ibrahim ya roƙawa ainihin wato a Makka. Sana wani hadisi na na Aisha shi ma hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi tana cewa tana cewa Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina makkata. Wannan farkon shigowar su ne Madina Annabi sallallahu alaihi ya wannan addu'a ya ce ya Allah habib ilainar madinata ka hubbina makkata. Da mafi yawan sahabbai mutanen Makka ne. Da shi kuma canza gari da canza guri ka zo bakon guri baka saba da shi ba to kullun ka yana ka koma gida to kuma gashi zuwan Madina ba zuwa ne na kwana kaza ko na wata kaza ba an zo ne dindindin za a zauna anan zaka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roki Allah ya sanya wa shi da sahabbansa su ƙaunaci Madina kamar yadda suke ƙaunan maka sai ce au ashadda ko ma mu fi son Madina fiye da maka. Wa sahiha sannan Allah ka inganta iska da yanayi na Madina ya zama babu babu babu babu ciwuka wa bari lana fi sa'iha wa muddiha sannan Allah ka kwararo albarka a cikin kwanan awo da mudin awo na Madina wanqul ha, ka ɗauke ciwo da zazzaɓi da mashashara faj'alha bil juhfati kamar yadda ita Shi shine bayanin da muka yi cewa an ɗauke wannan ciwo shi ma na hadisi yana nan a cikin sahih bukhari mai lamba ta 3926 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a cewa dauke wato wannan a mayar da shi a jihofa haka hadisin abi abdullahi qarras shi ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sa'ad bin malik da abu hurairah ta ji su suna cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahu barik li ahli madinati fi madinatihim ya Allah ka kwarara albarka ga mutanen Madina a cikin Madinarsu wa barik lahum fi sa'ihim kuma ka sa musu albarka a cikin kwanan da suke awo da shi su zama suna samun albarka kasuwanci wa barik fi muddihim ka sa musu albarka a mudinsu Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka yace ya Allah annabi Ibrahim bawanka ne kuma badaɗayinka ne wa inni abduka wa rasuluka ni ma bawanka ne manzanka ne wa inna Ibrahim sa'alaka li ahli makka annabi Ibrahim yi addu'a akan mutanen makka wa ni as'aluka li ahli madinati ni ina roƙonka ni kuma ka sawa madina albarka kama sa'alaka ibrahim li ahli makkata wa mithlahu ma'ahu sannan Allah ka ninka wannan ya zamo ninki biyu tace innal madinata bakatun bil mala'ikati an mata ƙawanya an zagaye ta an kewaye ta da wato ainihin mala'iku, ala kulli na ƙabin min hamalakani, kowane surƙuƙi ko kowane ƙofa an sanya mala'iku guda biyu, ya haru sani ha suna gadon Madina. La yadkhulu haɓa’un walad Jal, da annoba da dujal ba za su shiga cikinta ba, wa man arada ha bi su'in azabahu Allah kama ya minhu min ma'i. duk wanda yake nufin Madina da wani bala'i ko yake nufinta da tashin hankali to Allah ta'ala zai narkar da shi kamar yadda gishiri yake narkewa ainihin wato a cikin ruwa to kun ga daga nan ne mutum zai gane ashe cewa wannan gari wato ba karamin alheri bane ne mutum ya ya san darajar madina don ka san darajar guri ka san hukuncin shiga guri ka san ladabin shiga guri ka san alherin da ke cikin guri ka san me ka samu a guri na alheri to hankalinka ya fi nutsuwa ya fi kwanciya kuma ka fi samun wato jin daɗi da farin ciki lokacin da ka shiga ka san me kake yi kuma ka san me zaka yi kuma ka san a ina kake da haka ladduban da ya kamata ka kiyaye eh, na shiga wannan guri zaka kiyaye su za kuma ka yi abin da ya kamata a cikin garin Madina gari mai albarka to muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka ya kuma kai alhazanmu lafiya muna da alhazai kusan dubu hamsin da za su tafi aikin hajji daga Najeriya. To muna roƙo waɗannan alhazai dubu hamsin da Allah ya sa su je lafiya su kuma dawo lafiya ko muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan zuwan da alhazai za su ya zama alheri ga Najeriya da ci gabanta. Ko muna ƙara roƙon alhazai da su sa wannan ƙasa ta mu addu'a Allah ta'ala ya gyara mana ƙasarmu ya yi wa mu albarka ya zauna mana da ita lafiya ya tuntunu na zahiri da baɗi ne Allah ɗauke mana Allah kuma ya kawo mana sauƙi cikin abubuwan da ake gudanarwa tattalin arzikinmu da zamantakewarmu duka Allah ya yi wa ƙasarmu albarka ya zauna da ita lafiya ya ba mu albarka ya ba mu alheri ya sa mu gama da duniya lafiya sannan kuma Allah salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne daga ina? sunanka kenan mai manja kumurya lafiya lau alhamdulillahi ya karatu in gode Allah to Allah ƙara basira mala amin na gode mai manja kumurya oh malam kana jina ina jin ka kumurya malam muna an muna da wasu mututa Allah ya mana bari da su mututa kuma a garin ku malam ba a garin mu bane malam a garin ku ne ma wallahi to Allah ya shiryar da su malam wai sai su karɓi kuɗin mutun na haji wata hmm. mata aka karɓi kuɗin ta na haji ta yi biza ta yi komai hmm. mutumin mucuci ne malam a ƙarshe ita ta wani gulma a kidnap ɗin da subhanallah Allah ya tsare ya kiyaye gaba assalamu alaikum alaikum salam wane ne lafiya lau wane ne ya aiki mun gode Allah kuma Allah ya sai dai malam da Allah yi na ji kamar ba kati a waya na ban sani ba sai da na kira <laughs> to shi kenan salamu alaikum to wane ne kai kuma nasiru daga azara kake? Eh daga azara jihar Bauchi. To, ka ji abin da muke tattaunawa? Eh gaskiya shirin kan ya kawo ta kuma alhamdulillah Allah saka ma da alheri. To za ka aikin haji ma Nasiru? Na? Za ka aikin haji ne? A eh idan wani da jiya muka rabu da shi yadda shi kuma akwai tambayoyin da yake su kuma cikin shirin ma To Allah ya kai shi lafiya da da shi lafiya. Salamu alaikum. Wane ne? Lafiya lau wane ne? Da Sadiq ne daga Maiduguri. Sadiq daga Maiduguri. To Malam Sadiq menene? Malam ni wanda tambaya kawai na kira ne ga shiga. Na kira ga shiga. To na gode Malam Sadiq Allah saka da alheri. Amin. To mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum. Dawa muke magana? suna eh, magana da Nafi'u Sama'ila daga Maraban Jos. Nasiru Sama'ila? Nafi'u Sama'ila daga Maraban Jos. Ok, Nafi'u Sama'ila daga Maraban Jos. Eh. To muna jin ka Nafi'u Sama'ila eh. To ina ma malam fatan alheri, Allah ya saka da alheri, Allah ya biya da gidan aljanna. Amin, amin, amin, amin, muna godiya ma Nafi'u. Alhamdulillah, gaskiya mun ka sai kuma wannan karatu yana ƙara sa mana san madina masha Allah muna roƙo Allah ya kai mu ma madina to amin amin malam nafi assalamu alaikum alaikum salam ala ya aiki ya lafiya lau dawa muke tare eh kuna tare da Musa ne dan har Borno amma mazaunin jihar Taraba Ok, yanzu kana Taraba? Eh, ina Taraba, amma ina zama, ni dan Borno ne. Eh, amma dai yanzu a Taraba kake. eh zai na taraba insha Allah to malam Musa me ya faru ai kyau malam wallahi malam ina da dan matsala ne nake so in yi wani tambaya ko zan samu karin haske to bismillah eh wallahi wato malam ina da wata yar uwa ne tana aure eh to ta kai kamar irin kusan shekara goma sha biyar da aure eh da kuma tsakani da Allah sun aiki da mijinta ya kai kusan ya kusan ina ga biyar mazance. Hmm. To sai nake ganin kamar alama kamar akwai matsala ta rashin lafiya a tsakanin su. To a yanzu kana ji Malam Musa? Ina ji Wannan matsala ya uwarka ai kai da waliyinta. Zuwa za ka ka je shawara zan baka ka samu mijin ku zauna da shi sai ku tattauna a matsayin kai kai na wakilinta kuma shi kuma a matsayinsa na mijinta. sai ku ga wace hanya za ku bi domin a sama mata sauki da kuma sama mata saukin rayuwa haka wannan haka ne eh, abinda za ka yi kenan jihadin da za ka yi kenan to ba da ma Allah zan yi kokari eh. da yake mijin kuma ba a cikin Najeriya yanzu ai lambar za ka nema ka kira shi sai ku yi magana da shi ai yanzu ka san da ga waya Allah ya kawo sauƙin nan yanzu dore haka ne malam kaji kake kiwo ne ina ta jin eh. carar zakara malam Musa eh haka haka to to kyau malam Musa Shekara yana cara da rana ne dama Ta alhamdulillah kamar yadda dai ake saurari assalamu alaikum yawa dawa muke magana Ta wani layinsa ya yanki assalamu alaikum To ana magana ne da yau akan darajoji da khasa'is wanda muka lissafa a takaice guda goma sha biyar dangane da abin da ya shafi darajar Madina da falalan Madina da kuma alherin da mutum zai samu a mazaunin wannan gari ko mazaunin wannan guri da kuma abin da Allah ya sa na albarka don haka lokacin da muka ɗeba shirin ya cika muna fatan Allah ta'ala ya sa alhazanmu su je lafiya su dawo lafiya jama'a masu kira a yakuri wannan ne na ƙarshe assalamu alaikum lafiya da da muke magana Muhammad daga ina? Gude, ina ne gude? Kabo Ok, kabo? To, muna jin kamalan mai gude. shine da janabar shine mai janabar eh, da janabar ba a a'a shine mai janaba ko kayan ne mai janaba a a kayan ne mai janaba to aka yi kaya ya janaba ba kayan ne an yi amfani da su janaba ta sami su an manta ba a wanke ba na gani da eh. aka sallah da aka dawo ya ce ya ka tuna ai waɗannan kayan ba da na janaba hmm. yanzu malam sallar ya me ya kamata wannan hukunci shikenan sai a yi sai a yi baka karanta ahalari ba kaji mai alari ya ce wanda ya sallah a jikinsa akwai najasa sai ce a adafil wakati ya sake idan lokaci bai fita ba idan kuma lokaci ya fita sai ya wanke kayan saboda sallar gaba kaga yanzu lokaci sallah asuba ya fita da haka ba sai an sake ba sai a wanke kayan saboda sallar gaba to amin malama mu mun gode jama'a ya hakuri haka lokaci ya hakuri muna kowa fatan alheri Allah ya sa mu dace a madadin ga Afirka TV ga 'yan social media daban-daban wanda suka kawo mana wannan shiri Allah saka kowa da alheri wassalamu alaikum